daga muryar Amurka a Washington DC. sauraro asalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen hausa na murya amurka a washington dc akan mitoci 25 31 da kuma mita 41 Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin suma na FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Idan muka je can kuma sun kasar Ghana ana iya jin mu ta Alfa rediyo ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com. Masu gabatarwa. Daula Salim. Sai kuma ni Usman Ahmad. Masu sauraro kamar yadda kuka sani don ranar Alhamis muna magana ne akan kiwon lafiya inda yau Alhamis sha uku ga watan Satumbar shekara ta da 2018 za mu sake koma kan batun tsaftar jiki da ta tufafi inda kuma yanzu haka muke tare ta waya da masanin lafiyar al'umma. Shin me zaka ce game da tsabtar jiki ga dan adam a kokarin yakar cututtukan da ke mamayar mu? To alhamdulillah game da tsafta ta abin da ake ce mu personal hygiene mm. Mm. tsafta ta jiki da dan adam wadda kowane ɗaiɗaikun dan adam ake so ya rike yi a kowane rana mm. So eh, wannan bangaren eh, ilimi ne wanda ya daɗe an daɗe dan adam ya daɗe yana aikata shi shekaru dubbai. kuma ya zuwa yanzu eh, kamar ka'idoji guda biyar ne ake so ya zama kowace kan adam kowane dan adam yana kula da su a kowace rana Kafin mu ci gaba da tattaunawar nan da masanin lafiyar al'umma sai mun saurari wasu amsoshin tambayar da muka maku a shafukanmu na abota. ai ta sunan program din namu a bari ya huce ko to yanzu za mu fara kai tsaye da tambayar da muka muku din muka ce shin kuke kallon ɗabi'unmu game da yanayin tsafta a bangaren wanke jiki kamar goge baki tsaftace kunne wanke hannaye da makamantansu a ƙoƙarinmu ne a ƙarshe tattaka. Sakon farko ya fito ne daga Kininu Sani unisari inda yake cewa fatan alheri gare ku masu gabatar da wannan shirin na yau da gobe mai farin jini. Sai Yunus na iya ya ce a gaskiya tsabtar wurare kamar su baki da kunne wasu kan ɗauke su kamar for granted wato irin suna ɗaukar su ba wani abu mm-hmm. kenan. Amma wanke hannu da tsabtar jiki baki ɗaya kan taimaka wajen kariya daga cututtuka. To sai saƙon sha'aibu zidane Allah na faɗa wannan sunan daidai mm. cewa yi assalamu alaikum yau da gobe hakika tsafta a bace mai kyau kuma dukkan addinin mu sun ba mu umarnin yinta don haka ya zama wajibi a gare mu mu rika tsafta. Sai Ayuba Abubakar Sadiq Mahangi ya ce salam yau da gobe ita dai tsafta musamman ta jiki dole ta zama mana ma domin haka kowa ya yi kokari a gaskiya a wannan bangare. To sai Abdulsalam mai walda damban inda shi kuma cewa ya salam yau da gobe hakika ni dai nakan tsabtace kowanne daga cikin abubuwan da kuka lissafa din. Mm, to sai shi kuma uh, sakon isa isa kwafsi a sarara ya ce hakika yana da kyau mutum ya kula sosai da wasu sassan jikinsa kamar lungunan jiki irin su tsakiyar cibiya can cikin haƙora da makamantansu haka ne kam sai alhaji amsu inda yake cewa salam yau da gobe ina muku fatan alkhairi a tashi lafiya to mun gode sosai sai comrade adamu m ala dambam ya ce to da farko dai ina yin wanka kullum sannan ina wanke bakina a kowace safiya kafin na ci abinci ku tashi lafiya To sai abubakar kawo girgir cewa to gaskiya batun tsafta ga al'umma abin sai a slow Duk da dai wasu suna iya ƙoƙarinsu, to amma wasu jama'a da dama ba su tsabtace jikinsu. Sai kuma Shehu Adamu Rijau ya ce, To waɗannan abubuwa ne muhimmai waɗanda ya kamata a ce mutum yana kiyayewa wajen yinsu domin samun damar kasancewa lami lafiya kusan cikin walwala a ko da yaushe to mun gode da murja muna taya ka murnar zagayowar ranar haihuwar kai na hango a shafin facebook a shafin shi eh, eh to ai muna maka murna to sai Aminu Fatakai Ringims inda yake cewa salam yau da gobe hakika tsabta na da daɗi kuma wajibi ne a addinance ya kamata a dinga tsabta ta baki da sutura da muhalli hakan zai taimaka wajen kiwon lafiya. To sai kuma Aminu Adamu Malam Madori ya ce salam yau da gobe ikon Allah to ni dai a wannan fanni kam na tsafta ina iya kokari na wajen tsaftace jikina domin addini ma baya inganta sai da tsafta. Haka ne kam. Sai Ibrahim dan Fulani ya yare a jihar Bauchi inda yake cewa wanke baki ko hannuwa akai-akai yana da mahimmanci sosai ba kaɗan ba ku tashi lafiya. To mun gode sosai. To sai kuma Musa Sale Fatuskum MSP ya ce hakika wanka ko ba don tsabta ba ma ya dace mutum ayyayi ko don ya ji daɗin jikinsa. To sai Sufyanu Gumel zangon daura inda shi kuma cewa yau da gobe ya kamata mutane su rika wanke hannu da sabulu kafin su fara cin abinci saboda kaucewa cutar mura da kwalara. To sai daga karshe Umar Bello Modibo Wuro biriji ya ce tsafta cikon addini don haka duk wanda ka gaba baya kula da tsaftace jikinsa ya kamata a binciki lafiyar kwakwalwarsa ma. Fatan alheri gare jakadin yau da gobe. To mun gode a ci gaba da aika mana da saƙonni. Madalla kamar yadda muka ce muna makale ta waya da masanin lafiyar al'umma don ƙara warware mana wannan lamarin akan lafiyar jikinmu sai a biyo mu domin jin tattaunawar da zamu yi da shi a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa Barka da shigowa wannan fage. Yawwa Sinajiya ina wuni. Lafiya ina gajiya an yi ni lafiya. To da farko za ka iya gabatar mana da kanka saboda na san dai masani ne na lafiyar al'umma ga kanan kana digiri na uku akan harkar lafiyar al'umma ga ga sani akan harkar da ta shafi bincike-bincike a lab. Da farko dai faɗa musu da kanka. eh lallai hanyar da kace aji swan suna na ce tafi umar tafi mm-hmm. kamar da kai bayani ni eh, bangaren da na yi karatu ko kuma nake aiki a kai shine bangaren gwaje-gwaje na laboratory mm. kuma wanda suka shafi musamman cututtuka masu yaduwa mm. ma'ana wa sa ido a kan mm. cututtuka masu yaduwa ko kuma masu iya mamayar al'umma. Mm. Kamar mm. uh, I'm a field epidemiologist kenan. Uh, laboratory epidemiologist. Medical laboratory epidemiologist. Haka. To, to dama magana da muke kenan abin da ya shafi lafiyar al'umma da abubuwan da suke iya yaduwa a tsakanin su wanda ka san akwai kananan abubuwan da zaka ga ba wai sai maganan ciwo ya zo an je asibiti ba ne redis akwai abubuwan da kanana ne suna jikinmu muna ta yawo da su wanda su ne karshe suke zama mana babban matsala. Mm, kuma akwai yanda za in muka kiyaye za mu kai labari. Sosai haka ne. <laughs> Eh, to da farko muna magana wancan ko makonni biyu kamar haka da suka wuce mun yi magana kan tsafta da yadda ya kamata mutum ya canza sa kaya da yadda ya kamata ya sa riga da yadda ya kamata to a ciki ba a yi maganan su wanka su irin goge kunne kasan suna cewa ka a gyara kunne to mun rasa gyara kunne ne ba a yi koko da yadda ake yi duk irin wannan dai da farko me zaka ce game da tsaftar jiki da ta tufafi. Eh, to alhamdulillah mm. game da tsafta ta ah, abin da ake ce personal hygiene mm. tsafta ta jiki ga dan adam wadda kowane ɗaiɗaiku na adam ake so ya rike yi a kowane rana to hmm. eh, wannan bangaren eh, ilimi ne wanda ya daɗe an daɗe dan adam ya daɗe yana aikata shi shekaru dubai kuma ya zuwa yanzu eh, kamar ka'idoji guda biyar ne ake so ya zama kowace kan adam kowane ɗan adam yana kula da su a kowace rana hmm. na farko ne ya zama yana wanka a koyaushe Mm. Eh, kuma wajen wankan nan ya tabbatar da jikin shi kawai wanke ba har da man shi tashi mm. har tashi mm. sannan na biyu shine yankan akaifa yankan akaifa na uku shine wanke baki da kuma sakatan hakora sai kuma na hudu shine wanke hannu a kowane lokaci musamman lokacin cin abinci da kuma lokacin da aka shiga toilet da sauransu sannan sai na biyar eh, ake so ya zama mutum ya <clears throat> ya yi bacci ne suna cewa da turanci sleep height lissafi nan in an je ga bayanin ana magana kan eh, zama mutum ya ya yi baccin da yake mai ma'ana ma'ana baccin da yake isashe mm. kamar yana da ake cewa awa awa to dokta kaman awa nawa ne ya kamata mutum ya samu a bacci yawa to <clears throat> ga ka'ida ta lafiya mm. akwai um, Eh, ya danganta da shekaru hmm. kananan yara <clears throat> kananan yara zuwa balagagu su suka fi bukatan bacci fiye da wanda suke sun girma hmm. Hmm. wanda suka manyanta zuwa tsofaffi ana so a kan tafiya awa takwas a kowace rana ko kuma kowane da zan ce zai da zama ka mu a baccin awa kuma kamar yadda na bayani shi wannan eh, wanke wanka ko yaushe din nan da kuma eh, yankan akaifa da broshi na hmm. baki da hakora da kuma wanke hannu da kuma bacci eh. dukkan kowane yana da fa'idodin shi eh. babban misali babban dalilin da yasa ake so koyaushe mutum ya rika wanka a koyaushe shine saboda kowane lokaci kwayoyin halittan da ke jikinmu musamman ta bangaren fata saboda suna daga cikin wasu kwayoyin halitta kala biyar a cikin jikin wanda a kowace rana ana mm-hmm. hayyafa ana hayyafan su ana kuma da renewing su ana sabanta su tura tsofaffi ko matattu mm. ko lalatattu a kawo sababbi mm-hmm. dukkan da eh, kwayoyin halitta na kin na na mu da haka da suka mutu ko suka lalace mm. in ka wanka to sai su kuma su haɗu da zufa da sauransu sai sai zama kamar abinci da kwayan cuta na waje mm. to da yadda take na ake sun kana yin wanka zai zama kaga kana fitar da wannan eh, matattun kwayan halittar da ke eh, fata hmm. da za su haɗu da gumi da sauran yanayi oh. eh, na environment na <clears throat> abin nan zama cuta a gare ka kuma zama abincin cuta a gare ka hmm. to haka ma shi ma yanke yanke yanke akai ta eh, shi ma yana da hanyar da za ka yi ɗaukan kwayan cuta hmm. ta wajen da sauransu tunda yana shi shiga tsakani kenan to amma Eh, yawanci zaka ga yawanci abin da muke son mu ji a nan akwai wanda zaka ga cewa zai ce ai bari ya wanka sau daya yau kila ba zai yi gobe sai jibi ya yi mm. ko kuma yaya abun irin wanne yake eh. wannan tsallaken wankan ya danganta da yanayi ko sai suna cewa ya danganta da yanayin wani irin aiki kake aikin karfi kake a aikin ofis kake a yaya kake yin dattin yana da nasaba da irin wannan da kuma kamar so nawa ne ya zama wajibi mutum ya wanka eh, abin da dai aka fi so wanda yake shine wajibi alal akalla so a yara na amma dai in sun samu ne da mm. safe da kuma kafin a kwanta mm. shi ne eh. mafi dacewa eh. dalilin shi ne kamar yadda na faɗi na bayani da zu yanayin aikin mutum na iya sa ya zama yawan shredding skin shredding ma'ana yawan kwayoyin halittar fatan da zai rika fita daga jiki da sanadiyan ka aikatu mm. sauransu eh, ya danganta in kana aiki mai karfi ko mai wahala yanayin shi zai fi bisa ga wanda kila shi ba irin wannan aiki yake yi ba oh. amma duk da haka ko eh, yanayin yadda physiology na anatomy na jikin mutum yake mm. zai sa dole ko kowace rana constantly jikinmu yana zubar da Mhm. bayan halitta na skin na eh, na fata da mm. dole kuma ta hanyar wanka ne kawai za a iya magance shi ya zama mm. in aka bar shi ba don sai za ka yi ta gumi kai wari mm. eh, ya zama ma mutane yanzu mutane za ka yi eh, wasu ana kau da hanci sannan kuma kwanci shi kuma su samu su samu dama in ka ji ma mutum yana wari to already ma kwanci san su fara zubowa wannan jikin <laughs> cikin kayan abin da din na na na dokta maganan mm. Mm. to maganan wanke baki fa tsabtar baki mm. da kunni yawa to sai eh kwarai kuwa maganar tsabtar baki kamar yadda na ce daga cikin abu standard abubuwa guda biyar da ake so ayi. ana so a rika wanke baki da brushi kuma kamar martin mai da kusa ma mutum ya martin pound saboda shi kawai carbon ne free Mana mm. eh, eh, eh, wani sinadari ne a mm. cikin shi wanda zai iya kamo abubuwa marasa kere mun makale su mm. in ka goga da shi ka furga su kare saman ka fitar da kwan cuta da kuma matattun abubuwa marasa kyau a jikinka shi yana da kyau a shi biyu a rana Mm. safe bayan ka tashi da da kuma da dare kafin ka sani. Eh ya zama shi ne aka yi kafin kwanci. Bacteria nan take mamma da tsakanin hakora. Irin wannan kana wankewa ce halittar kwayoyin cuta. Mm. Kamar bakalin ka yanzu ka fitar da shi. Mm. Eh, to akwai wani abu da ake cewa eh, safe zaka ji ana maganan cewa a yi sakace eh, amma wasu ce ba kyau kuma sakace wasu su ce a'a akwai irin kamar anan asibitocin hakora nan zaka sun ce ka dinga irin flossing haka kamar ka taka dan zare ka yi. Ka dan ciccira nama naman da ya shiga ciki. to shi sai kamar yadda aka sani abinda masana ko eh, likitocin bangaren haƙora suka fi ba da shawara a kai shi ne yana da muhimmanci saboda in ba a sakace za a iya samun gambizi mm. gambizi wato eh, cutar dasashi eh, kenan ko mm. dasashi shi ne gam ko gam eh dasashi eh mm. yawa to to to to eh za a iya samun cuta ta za shi wanda daga nan kwan cuta su shiga haƙorin mutum ya fara jini ko ma ka ji wani lokaci haƙorin yana ciwo na girgi da sauransu to ce in ana so a yi ba tare da in ka sa ice ko wannan abin da ake sakatan abin da shi dan legumin nan dan ice nan da ake sa a cikin mm. karamin eh. kwalba haka na ajiyar a cikin mm, abinci mm. sauransu to wani lokaci za ka iya cake cake gwam ka har yanzu yana jini ta ka kuma ba a ko eh. jini ne fito a jikin mutum ba a so to madadin haka sai suka yi wani dan zare haka wani zare mai mm. kamar roba roba ne dental plus din plus eh ake so a rika ban sai ina ji kun gane irin eh shine eh. eh nan ai har abin zakacen ma suna sai da shi zaka ga gashi ta kasa gashi tsinin ne mm. aka fi aka mm. fi amfani da shi. Shi ne shi kuma in ka shi ka zazzara shi ka Ana nan har wani ɗan minti minti zaka ji ana an sa masa. <laughs> To ya maganan harshe shi kuma. Yawwa shi kuma maganan harshe ana so ya zama ka samu eh, ko buroshi ko kuma wani eh, akwai buroshi da ake mai taushi sosai wanda shi bai kai karfin na haƙora. Na haƙori ba. Mm. To irin shi bayan ka eh, bayan ka wanke bakin ana son kaɗan zuwa su ke kaɗan kaɗan jawo shi haka kaɗan jujjawa ka jujjawa. Amma mm. ba ka samu ba. in ka sa hannu mm. eh, hannun ka wankaki kaɗan gugurza wajen eh. ya fita shi kenan insha Allah za ga an samu raguwan eh, to sakacen kunne kuma fa ya yake abun kasan wasu na cewa ba a sakacen kunne ba a cire wannan dankwa dankwan cikin kunnen yana tare ciwo waye waye sakacen kunne magana mm. sakacen kunne gaskiyar magana ba a so a yi sakacen kunne gaskiyar magana saboda mm-hmm. dalili shine ne Mm. wannan ainihin dattin da ake ganin kamar datti ne mm. wax ake kiran shi shi yana da amfani mm. yana sistan na jikin mutum yana fito da shi a hankali kuma shi ne yake trapping yake makala duk wani kwayar cuta ko wasu abubuwa marasa ki za su shiga ta iska ko ta kura shiga wannan mutum trapping sai makale su ah, tarko ne akwai tarin da jiki yake da shi ta yanda zai sako wasu sinadarai su biyo ta wajen sai su narkar da shi su kashe su ba su shiga ciki su kawo mutum ah. don kunne matsala oh. kaga in ka je kai saka ka ka cire su kaga ka kaga ka kawo ma system din ka matsala eh. ka rage musu wannan damar da za su kare su an cika shi da cikin kunnan ka na dai ɗai mm. mm. na biyu na biyu mafi yawan abin da ake yin sakatar da shi ko da wannan dan audugan ne da dan eh. September din nan eh. ko ko kuma wasu abu da yake abun biro da mai to shi ai kaga ba ba sterile ba ne ma'ana ba ba tsaftatacce ba ne wanda an riga an kashe mishi ko an cika da komai kafuɗi shi illa irin wannan. To shi ma kan shi ila yana ɗauke da wasu ƙwayoyin cutar. Mm. An mm. dafa shi an yi komai in ka sa shi kana buɗewa ka sa ka yi ke kaga da dama dama. Mm. To amma wannan za ka samu mafi yawa shi kan shi inda za a yana nan buɗe. Microscope madubi likita za a ga ƙwayoyin cuta da yawa. To wajen sawa yanzu ka je ka ɗauki ƙwayoyin cutar ka yi makankarar. An yi ba ba. to kuma so da yawa in ka ga mutum na ciwon kunne har kunnen yana ruwa to sanadiyan irin wannan sakamakon ah. to mutum ya bar shi ka ji kunnen ka ya dame ka to ka je asibitin kunne mm. ka je asibiti domin akwai dubaran da suke yi a yi amfani da ruwa mm. wani ɗan ƙarfin freja haka nan aka sa sai a hura shi in suka hura shi da ruwan da kuma sai su fito da datti komai sai ya rage shi ba tare da an sa kwayan cuta ce eh, eh, to na gani to to mu je maganar eh, mu shiga maganar wanke hannu kafin lokaci mana halin sa wanke hannu ana magana cewa eh. akai akai yana rage cututtuka kaza kaza wasu kuma su ce a ai mu uh, misali ga musulmi zai ce ai ina yin alwala sau biyu sau biyar kai a rana mm. ah, ai ina wanke hannu in kila kirista ne zai ce ai akwai su holy water akwai su wane ne duk irin wannan abubuwan yaya wanke hannu yake a likitance ba maganan addini ko al'ada ba gaskiya maganan wanke hannu kan ko ta addini ko ta ba addini ba abu ne mm. wanda yake mai muhimmi sosai domin ne mm. tunawa uh, wani abu na bayani na karanta mm. cewa mutanen kasar japan cikin bincike da aka yi na lafiya ta jama'a wato public health inda eh. nake karatun fiye eh. na eh. so bangaren da nake karatun kenan so an nuna cewa mutane ba a duk duniya su fi kowa tsafta mutanen japan wanke hannu sun fi kowa rashin samuwa cikin da aka san japan kasar eh, japan sun mm. kowa cutuka da aka san ta hannu ake iya daukan su mm. dalilin shine su sun yi imani a kalsan su a al'adar su koyaushe ba su kawai ma za su ci abinci ba suna yawan wanke hannu mm. to kuma shi ana magana wanke hannu ba kawai ka sa ruwa ka wanke hannu ba ana so ya zama ina son da in yi wannan tambayan ka sa sabulu yawa ka sa sabulu ka wanke hannunka mm. ka wanke hannu ka ɗaure shi sosai Sai mm. yadda don ba a son kuma ka ci sabulu din shi kansa shi kansa ka tabbata ya shi sannan kafin ka ci oh ba wai kawai ka je ka zura da ruwa a hannu ba kawai mm. duk da ka shiga na'am ba dai ba wai mutum kawai je sa ruwa ba na ce ba wai mutum kawai je sa ruwa kenan kawai ya wanke ba ka ce a sa sabulu eh ba wai ruwa kawai ba ruwa kawai ba eh a sa sabulu kuma sabulun ba sai mai tsada ba kowane irin sabulu ko da mm-hmm. yankan kaso din nan zai zai kira kwayan cuta da ma wasu abubuwa da za su zama maka guba ne a cikin jikinka mm. zai fita da shi haka ma misali sabulu ko da yankan kaso ne mm. yana cire guba mm. da tasirin da tara bisa ɗari na guba mm. yana iya wanka da ita. omo fa za a iya amfani da omo a wanke hannu da shi? Gaskiya bai kamata a sa omo ba saboda shi yana da karfi sosai. Mm. To kaga zai iya zai iya yiwa sanadiyan ka sa omo din in baka ɗaure da kyau ba kaga zai zama ka ci omo. Ka kuma guba eh. omo. Haka kuma kan shi hannun naka omon zai iya zama mai kaifi a hannunka wani lokaci. za ka ji na da sauransu mm. Mm. na sanadiyan ka da kaifi sosai mm. masu wanka za ka yi amfani eh, akwai ma na ma musamman na wanke wani sannan kuma yanzu in ka je a wuraren zamani zaka ga ana saka abin da suke ce majiyar da alcohol eh. wani abin nan da za a dan masu kauri a cikin shi wanda ko da in baka samu ka wanke hannu da ruwa da sabulu din ba sai ka goge turanci hand sanitizer eh tunda kaga a nan za ka ga har a jakunkuna eh, muna muna daura shi yawa sannan hmm. da shi hmm. ana wala yau idan ka kwanta hmm. ana so ka wanke hannunka kwanciyar bacci eh, dusar da kai tari musamman ka sa hannunka ka kare to ana su lalle ka wanke hannunka kafin kai kanka ma balantana in zaka gaisa da mutane da sauransu eh. haka ma in kai atishawa sannan kuma duk lokacin da mutum ya ya rika misali ya dauki shara ko ya handling da ya dauki shara ko ya tattara shara da sauransu to ana so lalle maza maza ya wanke hannun shi mm. domin kokarin kare kan shi da kuma wasa wasa ainihin don matsalan matsalan rashin wanke hannu ne ba kai kanka kawai ba a'a za ka iya harba ma wasu mm. an zai sa ma wasu ta hanci kanta hanyar gaisawa gaisawa eh ko hata kofa ma yanzu da ake budewa in ka je hannunka bai da kyau yana da hanci ta baka sani ba ganin sa ake a ido ba ta taba kofa kafin ka wani na zuwa ya danna mm. kenan shi ma ya kwashi cuta ya kwasa eh nan ya je ci abinci mai wani hannu ba kaga shi ma ya dauki cuta daga karshe me za ka rufe mana da shi a karshe dai sai dai in yi kaman abin da yi bayani a takaice ma na samari na mm. abubuwan da na faɗa eh. in kara maimaita samari din cewa na farko dai mutum na so ya zama koyaushe yana cikin tsafta daidai da iya bakin nashi mm. so ya zama yana wanka akai-akai so biyu a rana hmm. kamar yadda bayani ya kuma zama yana yanke akaifin sun shi ya bar har ya zama da yana taruwa hmm. akai-akai sannan yana goge bakin shi hmm. kasan haƙorin shi mm. musamman in ya ci abubuwan da su iya makalin shi ba ba nama ne kawai yake mm. makalewa a kuwa habbure da ya tsaya a haƙori mm. ya makalewa haƙori yawa to haka kuma wanke hannu a kai kamar yadda muka ce duk na yi bayanan wuraren da abubuwan da ne in kai bayan gida in gida ka ci abinci in ka yaci shawa in ka rika kai kai mu'amala da shara da sauransu da sauransu to haka kuma na ya zama kayi bacci wanda yake eh, mai ma'ana wanda yake ana cewa mm. ya zama ya zama ya yi nauyi ya mm. isa mm. isasshen bacci kuma kuma ba baccin da zai zama kana ta fafarka samun damuwa a cikin baccin ba eh. to mun gode sosai sai in ce sai Allah ya kai wani jukan zamu sake lalubo ka gaida mana mutanen tsafa gaba ɗaya da zamfara da sakkwata duka a huta lafiya dakta yawa mun gode da lokacin ka eh, eh wallahi gashi ko ko jiya mun ko jiya mun yi magana akan tsaron zamfara din nan a cikin wannan shirin Allah ubangiji ya dada sauƙaƙa mana duk gaba ɗaya amin summa amin amin amin

zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne ciyon idon amadari ilimi abokin tafiya idanu abun kulawa ilimi abokin tahiya idanu abun kulawa kowai rashin idanu ya yi hasara babba kowai rashin idanu nan ce ya yi hasara babba rishin idanuwa shata mu ba mu sonai rishin idanuwa shata muna gudu ne Itun da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi Itun da ba ku so ne har ya kasance kuna gudu ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi Ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu da kaji ka na ta kai da kaga ka na hawaye sun yi ja kamar idan maciji ga kwamso kuma diyari je asibiti ka samu dan matse je asibiti ka samu ka domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye domin ba kulawa yana sa mutum ya makamce yana sa a rasa ido sam yana sa mutuwar tsaye ciyon idanuwa shata mu ba mu ne idanuwa shata mu na gudu ne itun da ba ku so ne ku ɗauki jawabin da zan faɗi yi sallama abunda nike son kowa ya lura ciyon idon a madari kuɗa ke sawal ciyon ya yadu ga salte a cikin gidaje kashin dabba hannun mutane ciyon idon a madari idan ba mu son ciye taba mu tsaftar jiki tsaftar gidaje kullum mu wanke idanu idanun mu da idanun yaran mu gina salanga cikin gidaje dabba halla mutane an yi zambin ne likitoci mu ɗauki su likitoci mu ɗauki su in ji shatan nijar eh ko ya kin san in zamu yi wakar fa zamu ci abinci haka ya kamata kan <laughs> amma kan mu shiga gona sun da ya bangaren tsafta ina fatan dai yau ba eh. tsaka tsamu kai ba dakila ake cewa ba tsaka tsamu ba to dakile kin san dakile shine zaki ga <laughs> eh, namiji na sauri irin ya tashi din nan zai dan samu ya dan ya dan ma daga alwala zai dan shafa basilin <laughs> ya murtsaka a hannu ya murtsaka a kafa da fuska ya dan dauko mm. brush ko com ya dan kumbin kanshi ya dan tattaje tattaje tattaje a dan wani ta gyara su wasu ba sai a hanya suke eh, suke sa kumbin a dauke turare a fesa muhammad a fesa mata nan bari da nan barin sannan a sa kayan a tafi mm. sai ya wuce ka ji kanshi amma ta can ciki akwai matsala to shine maganar da shi Nasiru Tsafe yake irin ya kamata kai wankan da safe ka yi kuma da daddare idan ka taso aiki ka tashi zaka kwanta kamun bacci eh, musamman dai magana irin kwayoyin halittar da fata take saki din na wanda su ne ke sa ake jin wannan kaurin da ake ji kwarai da gaske eh, haka ne eh, saboda amma fa na banda maza fa da brush din ma wanke bakin shi ma so biye kamata a yi sannan safe da daddare to amma ai kake manta yana magana kina magana da kina cewa maza ko ko mun yi dakile ne to ku matan fa mu fa mata ba ma dakile an ji wane ne <laughs> ba ba tsaka tsami da dakile wai an ce wa waccan ta garin ta koshi tace wasu ne abu a duhu tunda mm. ciki ba a ganin cikin ciki haka ne kam <laughs> <laughs> to jama'a eh. mi kokari dai mu kiyaye tsaftar eh, ciki dan tana da musamman kin san mu da muke nan irin kasashen mm. sanyi in yazo mm. to sai kai daga sai kai wanka to ba daure ni <laughs> to sannan mu ma a can din kin ga a kasashen ai muna da lokacin hunturu yawanci zake ga lokacin da muke secondary ba zan boye muke ba wallahi ba kullun zamu yi wankan nan ba gaskiya kam ba eh, kaman lokacin makarantar kwana ba ruwan zafi to kana ta kanka he ka ji ka boye mm. kai wai to amma in ka daure din kuma zaka iya yi haka ne eh, daurewa ne abin da kuma sawa kai to saboda haka da fatan duk abin da nasiru tsafe ya faɗa mana a matsayin shi na masanin lafiyar al'umma da yadda ake tare cututtukan da ke mamayar dan adam su shigo jikinka karshe su ne za su kai ka asibiti da fatan duka za a ji wannan maganar da ah, daula cikin san lokaci baya jira ko haka ne kam eh sai kuma in Allah kai mu dole gobe za mu sake juyowa da yardar Allah mu sake kawo muku wani sabon shirin gobe juma'a ne kake manta nishadi ne da shakatawa da siyasa da eh, nishadi da addini da shakatawa haka ne kam to mu huta lafiya jama'a amin amin to yanzu kan sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin injiniyan mu ne Mr. Peter ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Ta yi ta zance. ta a yau da malalace eh, yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari.